babu abin da ke shammata mutane in ba lokaci ba alwaktu wal umru wal ayyam wal laili wal nahar wal daqa'iq wal ra'su malul abdi da lokaci da rayuwa da kwana da wunnai da darrai da nahar kamar rana ta yi ƙarfi da daƙa'i wato minti minti na agogo da la’azad harara sakan waɗanda su ne ra'asu ab su ne kan dukiyar bawa wallahi mutane suna sakaci da lokaci kamar bautan abin da akansu ba waɗanda duk abin da za a samu daga baya to ribata amma kan dukiya to ka waɗanda da muka faɗa lokacin da aka gare ka rayuwarka da ita za ta bi da duk abin da za ka nema kwanukan da kake duniya da su za ka nema abin da za ka nema da rai da su za ka nema abin da za ka nema alfijir ya keto zuwa rana ta abin nan ta ɗaukaka nan za ka nema abin za ka nema minti minti na agogo da lahazat ƙiƙa ƙiƙa waɗanga wallahi su akan dukiya naka huwa ni'matun min a'zam ni'am Allah ala alal ibad wannan ni'ima ta daga cikin mahi girman ni'ima akan bayi kamallu Allah ala ibadi biman bi minnatin Allah yayi gori ga bayi da gori ni da na Allah mana gori shi abinda ya muna Allahu allazi الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ۖ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار آه، الله يا ابنا قول yace Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine wanda halitta samai da ƙasa wa anzala minas sama'i ma'a Allah ya ji suwa ruwa daga girgije jama'a Allah ya halitta mu da sama ya halitta mu da ƙasa akwai mai iya yi mana in bai yi ba Allah ya ji da ruwa daga girgije akwai mai iji sai su in bai ji suwa ba to fa akhraja bihi Allah ya suwa da dalilin ruwan nan mina samarati ya itace rizqan lakum don arziki gare ku ga sunan ku ci ku ba dabbobin ku wa sahara lakumul fulk Allah ya hore muku jirgi jariya fil bahri don ta gudana cikin kogi da amri da umarninsa wallahi ba don umarnin Allah ba ba don horewa Allah ba da jirgi in ya zama akara ya ɗau kayan nauyi ya zo cikin ruwa wala sai kifi amma Allah bai mu da haka ba wata hara kuma alhara Allah ya hore mu koranmu ga huran kuna yadda abubuwan ciki wata hara kuma shamsa Allah ya hore muku rana wal qamar da wata da'ibai litutut wata hara la kuma laila wan nahar Allah ya hore muku dare da kuma keto alhiji zuwa faduwar rana wa ataku Allah ya baku min kulli ma sa'altumuhu sakan abinda kun ka roke shi sashen duka ne abinda kun ka roƙe shi ba Allah ya ba ku abinda kun ka roƙa duka ba abinda kun ka roƙa wani abu daga cikin Allah ya ba ku yana da kyau ma wata a san irin waɗanga wurare wa in ta waddu ni'imata la in kun kididdigi nimar Allah la taqsuha wala la rahu innal insana lalle faqiri la zalumun shi yasa ne da ana nuna alfaqir na zalumun mai yawan zalunta kansa na kafaru mai yawan butulci mai rubutu ya sa furqan a Ibrahim dai wa sama Allahu azza wa jalla bil zaman Allah ya rantsuwa da zamani saboda muhimmancin zamani wakkati na da muhimmanci a qasama bil asali بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جمع muhimmancin lokaci الله ya rantsuwa da asar wato wakati lokacin halitta annabi adam yana matsayin yunfu zuwa komawa ta ɗan adam shekara arba'in lokacin da shaidan ka biyowa ya ƙwanƙwasa ce a adamun sai ko akwai jini to Allah ya rantsuwa da wannan wakaci ko kuma Allah ya rantse da sallar la'asar zuwa faɗuwa rana wakaci daina ko kuma Allah ya rantsuwa da lokacin da mace ta ɗauki kayan ciki zuwa a haifai wakaci daina ko kuma Allah ya rantsuwa da lokacin da an ka halici duniya zuwa ƙarewarta wakaci daina saboda haka lokaci muhimmanci gare shi kada ka bari lokacin kai kai gaban za Allah Allah ya rance da lokacin ce innal insana lafi kusur wallahi dan adam na cikin hasara wata ya hasara ko dai ya ƙi aiki gaba ɗaya ya mutu yana kahirinsa ko ko a'a yana cikin hasarar duk lokacin da ɗan adam ya aiki akwai aikin da ya yi wannan da ya yi ya kamata ya ƙara to rashin karin nan ya hasara to illal ladzina amanu wa bil salihat sai waɗanda suka yi imani suka aiki na kwarai wa tawasau bil haqq suka yi wasiya suka umurni su da gaskiya wa tawasau bis sabr suka wa su umurni da ai hakuri to anan muhalli shahidi rantsuwa Allah da wakati a gane lokaci na da muhimmanci Allah ya rantsuwa bil laili wal laili bismillahir الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى يا شيكا الله يا rantse da dare zaman dare don وقتي wakati to Allah ya rantse da wannan a san lokaci na da muhimmanci duk lokacin da ɗan adam yana raye Allah ya kai lokacin da ya kai ma'isar waɗa ya balaga to in ya samu shekara biyu bai shiryu ba to waɗannan shekaru ya yi hasararsu in an ƙara bai shiryu ba ya yi hasararsu in ya gama rayuwa ta gaba ɗai da ya aikata aikin alkhairi ba ya zo duniya awa bai zo ba lokaci ya wuce da shi mina na ya kawo hasara sakaci da lokaci idan mutum na cikin ƙurciya, bai tsaya aiki ba lokacin da girma ya zo zai da na sani domin ya bari lokaci ya wuce ya yi hasarar wakaci ina son in dawo da hankalinku mu dubi lokaci wallahi da shi wasu ka samu matsala mutum ya kuma yana ce maka ne da kai ne kai to da na yi abu kaza lokaci kaza lokaci ya wuce da kai ka yi sakaci amma da hankali ga lokaci lokaci babban abu na wannan har Allah ya rantsuwa da rana da keto zuwa haɗa rana بعك سورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها يا إشيكا الله يا رنقوا درانا الله يا رنقوا درانا Allah ya rantsuwa da wata lokacin da ke biyo rana Allah ya rantsuwa da nahar wannan shine nahar Allah ya rantsuwa da shi Mista, saboda wakaci na lokaci girma agarai za a tashi kana kallon mutane suna zuwa wuraren tafsiri cikin wannan wata suna fa'idantuwa amma kai ka girke kaya zaman ka gida ko kana cewa bacci kake a kai a dawo kana nan kana bacci ka yi hasarar wannan lokaci lokaci ya ta ya baka sai dai ka tarbi gaba amma wannan an gaba da kai yanzu wanda bai wurin ga ya gaba hasara saboda haka wakaci na mai girma Allah ya rantsuwa bil fajri بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر Allah ya rantse da keto alfijir wannan hali da Allah ya rantsuwa da shi wakaci na layalul ash kwanuka guda goma na zulhijja wannan wakaci na Allah ya rantsuwa da su ana son a gwada ma a hamiyatin wakati a hamiyatul zaman don mi dan adam iya sakaci da lokaci shi ka sa ya gama rayuwa ta ya tela haka yi. ni na ya samu wannan abu sakaci da lokaci bai gano ya gyara ba sai da ya kai kul zai shiga kabari ina magana gyara lokaci ya wuce lokaci ya wuce a yi hattara da lokaci lokaci wani abu ne mai tsada Allah ya rantse da hantsi wa Bismillahirrahmanirrahim wa rahmanir wallahi wadduha saja Allah ya rantse da duha hantsi Jami Allah Allah waɗanda rantse ya rantse da dare ya rantse da alhijir ya rantse da rana ya rantse da buha, ya rantse da wata ya rantse da kwanuka guda goma li bayani ahamiyatin zaman domin bayanin muhimmancin zamani muhimmancin wakati wani kimacin zaman akwai daga matsayi da kima na lokaci hibzun nafs tsarewa rai idan wakacin da Allah ya baka ka dannata shi ka lalata shi da aikin asha sai da wakaci ya wuce ka yi farga lokacinka ya sai ga banza kuma akwai daga muhimmancin lokaci hibzul nafsi wal ahli min al ma'asi ka tsare kanka ka tsare iyalanka ga da saba ma Allah da wannan Allah madaukin sarki ya magana a cikin na'am ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara tashi ka Allah ya ce ya ku masu imani ku tsare kanunku ta kwan sannan ku tsare kanun iyalanku ga barin wata irin wuta wadda ba san kanta ba shekara ka nawa duniya sai ta yi da gaske ka yi ɗari da hamsin sai da gaske to amma wuta an hura ta shekara dubu ta zanfara Allah ce a ƙara far wuta ba ta zaba an ka hura ta shekara dubu ta zanja yace a ƙara ba ta azaba an ka hura ta shekara dubu ta zambaka Allah ya ce a bar haka nan yanzu wutan nan da za a azaba za a wa wanda ka saba ma Allah azaba wa hiya sauda'u muslima bakata mai kirin duhu Allah ka kiyashe Allah kada ka samu shige ta wa fi hadisi qudusi ya zo cikin hadisi qudusi na manzo sallallahu alaihi wasallama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin kuma kiyaya ne kuma kowa daga cikin ku an bashi wato abin da abin tambaya na ga abin da aka bashi ku don haka ashe wakacin da za ka tsara abin da kake kiwo lokaci na in kasta kai sai lokacin shi wuce wadallata sunna kazalika ala ahmiyati zama wa hadarihi sunnan manzo Allah ta yi gwadi akan muhimmancin zamani da haɗin zamani na nabi sallallahu alaihi wa sallam la tazalu qadama abdin Yau mata alqiyamati hatta su al'an arba'in Dugadugan bawa ba ta gushewa ranar alƙiyama sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu an umrihi fi ma amnahu za a tambaye ɗan adam rayuwar da Allah ya bashi ina ya ƙare ta ya ƙare ta wani aikin asha ko ko ya ƙara da rayuwa ta wurin taimaka ma addini da ɗaga musulunci da ba musulunci goyon baya in ya ƙare ta wani aikin asha to lokaci ya ba lokaci ne na ya ɓata ya ɓata lokaci ne gaban za Allah wa an shababihi fi ma ablahu kurciyar da Allah ya bashi matsayi ne na matashi ko matsayin ki na matashiya har Allah ya kai ki ki tsuwa ko ki kwambi ko ko Allah kai ka tsuwa shi ina na ka sai da kurciya mina na kai ka ka sai da lokacin nan gaban za Allah baka amfani addini ba baka amfani musulunci ba da wannan lokaci naka za da yi ta amfani da shi Allah sauƙaƙa wa malihi min aina iktisabahu dukiyar da ya samu ina na ya same ta wa fi ma an anfaqahu kuma ina ciyar wa ilmihi ilmin da Allah ya bashi ma za a mila bihi ni yayi dashi ni aikata to anan abin da nake so in dawo da ku unzurna ku dubi su'alayin tambaya duk cikin hadisin da duka anin zamani daga lokaci da an kai su tambaya biyu akan lokaci suke akan wakaci shin kai dan adam baka tunani lokaci akwai muhimmanci wa an da abbas radiyallahu anhu qala ni'matani magabunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh abdullahi dan abbas ya ce ni'ima do wallahi an dako mafi yawan mutane da waɗannan ni'imomi an kware su sha in Allah ya baka lahiya to kai kokari ka ci amfanin lahiyar nan ta ka more ta don ciwo na zakkuwa idan baka more ta ba ciwo ya zo ba ka rawu huriyar Allah ka saki lokaci ya kai ga banza wal da zama kana sake baka da wani ashgalu da zai sagaltar da kai in maza ka ribanci wannan lokaci in ba ka ribanci ba sai kai gaban za Allah wa hadar al-awqat wal anfas fala yadri mata tasab rayuwarka da shaidarka baka san yaushe na za ka su ba wata kula hayat bai san lokacin da rayuwa ce za ta karewa ba in rayuwa ta kare rayuwar da aka kai ba a ribance ta ba lokaci ya sai da banza an yi aikin banza an yi zakko zo mu duniya Allah sauƙaƙa ƙimatar zaman ƙimar wakaci kursatul iman wani fursa na na imani wal amal salih da aiki na kwarai wahuma sababu sa'ada fi duniya wal akhirah kuma su asababin samun sa'ada duniya da lahira wani za qala Allah wa huwa allazi وهو الذي خلق الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله يا من الإمام دوج آية Allah shi ne ya halakan laila wanda har wanda ya halici dare ya halici rana hilfatan don wani mai ma wani amma liman arada an yi zakar ga wanda ya ne shi wa'astu au arada shukura ko ko ya ne godiya in wakati ya wuce wanga baka yi ba cutar ba gaba amma dai wannan da ya wuce wallahi kai hasara ce amma ba don hilmatan ɗin nan ba da mun samu matsala na'am Mm-hmm. wa qabla an nuna da hadisi munasabat kaga wannan bai cikin nan bai kamata a kawo shi wanga ba ne yake ba sai yake bayan hadisan nan na yi gwada mai tajun nisa aktar eh mas'alolin da mata suke bukata da su suna da yawa sai ku ga nan sai ku tsallaka daga wannan don wancan sai wani yake cikin wata gaba ya doko shi kawo nan ya hmm. ta uku min ha cikin abin da mata suke bukata da shi wanda maza bai shahi su ba to akwai haida wanda fasu akwai jinin biki wal istihaba akwai ciwon zuba istihada wahadin akwai fawa zaƙi ma'un abiyal ruwa na farfaru ya karuji min ƙubilin mar'a waɗanda ke ta gaban mace ƙurbin ularta ya kusa da haihuwarta waɗanda kowanne yana da nashi a hakamu kuma ta yi shafa wakan hukuma ya kusur ha'id hukumci nawa yake keɓanci mai haila samaniyatu ahkamin hukunci takwas haila tamna wa min dawa tana hana dawafi in mace na makka ko da an je jamra an gangaro da ita ba za ta ke wa ɗakin Allah ba da haila sai dai ta tsaya har sai tsalki a ƙa'ida ma abinda an ka ce idan tana jirgin farko za a mai da ita na biyu in Allah ta ta tsarki ta yi sannan ta shigo in babu sai ta kai hannun ƙarshe don ba ta zagaya ɗakin Allah ba da tsarki ba wal itikaf hukunci ya keɓanta ga mata na itikafi ah, ya keɓanta ga mai haila ba za ta shiga itikafi ba wadda ke haila ba ta shiga itikafi don shiga masallaci na wa salat mai haila ba ta sallah kuma duk sallar da ta share cikin haila ba za ta rama ba matsayinta ta yi wa saum mai haila ba ta azumi amma shi azumi wa ba sawmi bi amrin jadid umurni sabo an yi umurni ga mai haila ta ranka azumi waɗala mijinta ba zai sake ta a cikin haila in yayi haka nan yayi haram wal istimta'u bima bayna surati war rukubati kuma ba za a ji daɗi da ita ba ga abin da tsakanin cibiya da guwayya hatta ta dahura bilma sai ta tsalki da ruwa ba tsalkin taimama ba inda zai kama ya tsalkin taimama wannan shifaru kuma su raina daban wa duhulul masjid an hana mai haila shiga masallaci wa masu mushaf an hana mai haila shahu qur'ani ma lan takun mu'allimatan aw muta'allima amma idan mai haila daliba ce za ta na makaranta to ya halatta ta dauki qur'ani cikakke ta sai a karanta shi ta idan mai haila malama ce tana karantarwa to ya halatta ta dauki qur'ani cikakke ta karanta amma idan tana zaune gida za ta yi nazari za ta yi karatu kama za ta yi abin nan karatun ƙura'ani to bai halatta ta ɗauki ƙura'ani tana haila amma karantarwa ko yawar karatu wannan an halatta warawa ɗabari ɗabrani ya roito la imani liman la amanata tala wala salata liman la duhura la wala dina liman la salata la babu imani ga wanda babu amana tare da shi imani ne ko babu shi babu sallah ga wanda bai da tsalki babu addini ga wanda babu sallah gare shi saboda haka hadisi ya zo da abubuwa uku amma kuma abu guda biyu ya kore saura wannan ya kamata ga mata su kiyaye shi kam muddatul haidi shi mudda haila kwana na wata to mata akwai mafariya akwai mai al'ada akwai mai ciki amma al inta ma da bi haddam fa iddatuha hamsata ashara yawman wadda bata taɓa hayala ba sai ga hayala ta zo to idan jini ya doge mata sai ta kallo har kwana goma sha biyar in bai doki ba sai ta wanka ta ci gaba da sallah sai a nemi magani don ya zama yanzu zuba amma wal mutaratu wadda an mai al'ada ita to arata al'adarta za ta dubi da ta fara kwana uku ta yi haila ta ɗauki haila ta farko ba ta koma samun canji ba to nan sai ga haila ta zo sai ta kai kwana uku sai ba ta ɗauke ba to in ta ɗauke to yanka ta kama sallah in ba ta ɗauke ba fa in ta ma da bi hadam in jini ya doge gare ta to fa salatu ayyami ala akasar adata ya istizhara za ta yi kwana uku bisa ga yawan al'adarta bisa ga sauraro amma ma la tu jawu hamsa ta ashirin wa matuƙa ba ta tsala kwana goma sha biyar ba a nan akwai bayani nan mai yawa mafariya an ce abin da mutadiya an ce za ta yi amfani da al'adarta muka yi misali da ta fara kwana uku in bai doke ba to kwana uku za ta karawa da kenan in bai doke ba sai ta wanka ta kama sallah to amma yau abin da ya kawo wannan da ce ala a kasar ha mabariya ta da ta fara haila sai ta yi kwana bakwai jini ya ɗauki ta yi wanka ta kama sallah da haila ta koma dawo mata sai ta yi kwana biyar jini ya ɗauki sai ta yi wanka ta kama sallah da haila ta koma dawo mata wani wata sai ta kwan hudu sai ta yi wanka ta kama sallah da jini ya ɗauki to kaga wannan tana da al'ada ƙasa tana da ta tsakiya tana da ta sama cikin ta yadda aka yi idan jini ya zo mata wata rana tana kallon kwana hudu da ɗauke ya zo kwana hudu sai da ɗauke ba to kar ta damu ta kwana biyar ta kwana biyar bai ɗauke ba kar ta damu ta kwana bakwai da ta kwana bakwai bai doke ba to bisa ga wannan al'adar mahi yawa kwana nan bakwai nan za ta ƙara kwana uku nan za ta ƙara kwana uku in ta ƙara kwana uku ya ɗauke wani layin hamdu in bai ɗauke ba sai a ta zuwa bidan magani ya zan ci yanzu ba shi an magana da yi fasalatu ayyami ala aksari adatiha Allah ganar da mu to amma dunnan inda za ta ƙara kwana uku matuƙar bai tsallaka kwana goma sha biyar ba mala malam na malam hmm. to mun ƙare da mutadiya eh, da mutadiya to sai mai ciki takan yi al'ada min bada'ihi daga harkon cikinta ila shaharaini zuwa wata biyu idan mace tana da ciki daga harkon cikinta zuwa wata biyu to injiniya ya zo mata na haila to ka adatiha yadda ta saba za ta yi ba ta tsallaka al'adarta istizaharin ta bai wuce kwana uku wa min shaharaini ila hamsata ashara yawman amma daga wata biyu zuwa kwana goma sha biyar wato in dai wata biyu sun wuce an ka samu kwana goma sha biyar wata biyu sun wuce kwana goma sha biyar to shi kuma wa min shaharai ko hamsa ta ashirin yawman amma in ya zama idda ta tamake haka nan bakin su na ka auce su ba wai za ta yi su ba gwargwaron al'adarsu ta kai amma kai ya tsallaka kwana goma sha biyar wa min shahrayn ila hamsata wa 20 yawman to na shi ko shi abai kawo ba daga wata abu zuwa kwana 25 har abin da ya kai wata uku to na in ta ga haila don ba ta ɗauke ba zuwa kwana 20 ka hankalin ta tashi wa min sittati daga wata shidda wato kenan daga wata uku har abin da yake wata shidda kwana ishirin na wa min sittati daga wata shidda ila nihaya har zuwa haihu 30 na kwana talatin waɗannan su ne da take kallo kada hankali ta tashi muna tare da kuwa malla ta siru waɗanda su ba su haila in sun ga jini ba hailata ba sagiratu Luke tis a sinina Ƙaramar yariyar da ta kai shekara tara ba to in ta ga jini ba hailata ba amma idan yariya ta kai shekara tara to ya an gajini ta hankali ta ke hailata daga nan take warawa aisha balaga sab'ina sana wadda ta yanke kauna ga hailawa ta kai shekara saba'in matar da ta kai shekara saba'in don ta gajini ba hailata ba ta ta zuwa bidan magani ciwo na amma ya shekara hamsin hamsin da biyar sittin sittin da biyar sittin da bakwai sai ta gajini hailata a wanka da hadam ko kuma jini ya yanke gare ta kwata-kwata ta koma bagala to in ta ganai ita ko sai mu mai zata domin akwai matan da amu mai zai suna iya gane jini canjin sa wanga na haila na wanga na ciwo na suna iya gane jini wurin murdawa ciki su ko mara na ciwo in zai zo murdawa sai daban na haila in zai zo murdawa sai daban Allah ya yi mata haka kam harisin mata nawa naka istihala salasatu ukuna haibun التي mai hamsin ta أكثر yau 15 shi ne kuma tsalata wanda a mafariya wata fara haila farko amma sai haila ta ƙaru bisa ga mahi yawa daga kwana goma sha biyar sai ta kai kwana goma sha biyu sai ta ɗauke ba to bakin wannan kwana goma sha biyu abinda ya sama istihala ce magani za a nema walhamilu iza zara ala adatiha ila shahrayn wa ala 20 yawma ila khamis wa ala shahrin min sittati ila nihaya tunan mai ciki in jini ya ƙaru kan al'adarta zuwa ga wata biyu domin an ce wata biyu al'adar za ta kiyaye ko to ga al'adar ta saba sai ga jini ya to ya haura ta yi zahari amma duk da haka bayan ta yi zahari sauraro jini kuma ya haura to wannan hala ce ciwon zumana sai a nemi magani don kai ya taba ciki aw ala 20 yawman ila khamis ko kuma ya ƙaru zuwa kwana 20 daga wata uku har zuwa wata na biyar in ya ƙaru da kwana 20 to isi halata wa ala sharin min sittati ila nihaya ya ƙaru daga wata guda daga wata shidda har zuwa ƙarshen a haihu injini ya zo ya karu bisa wata guda to hailata abin da istihala ce wal mutaratu allati zada ala ayyam istizhariha da mai al'ada wanda jini ya karu sa kwanukan istizharin ta sauraren ta aw jawaza ashirin ko ta tsalla kwana 15 wannan duka istihala ce istihala da muke magana jini da ka zuba biya hukuncinta hukumuwa ka ɗahiri hukuncinta kamar mai tsarki take min kulle ko kowace huska muna tare da kuwa gara al'amri abinda an gaya al'amari yin su habu lukusul an so wanka in kada ana iya yanke mata shi an gaya ko ba ta yi wankan ba komai amma an so ta yi wanka ma huwa nifas menene jinin biki huwa ma kharaja da wuladati ma'aha aw ba'daha abinda ake ce ma nifasi da ya hita don haihuwa tare da haihuwar ko ku bayan an haihu duk jinin da ya hita ga mace tare da haihuwa ko wanda ya ta bayan an haihu ana kira ne nifasi walau bainata wa mai ne ko da ta haihi wanga ɗa ashe ɗa guda na nan bai hito ba aka samu kwana goma sannan an kayi wanga to nifasinta tun daga haihuwa ɗan harko yake kuma ko ijihali na to nifasi na in dai an ce ciki na ga mace hita to nifasi na magana babu komi ba aka zaba ba haka bane annifasu zuhuruj hamlin walau ijhalan ko kare ciki an kai to wannan jinin nifasi na wa aka sarhu sittin yawman mai yawa ne kwana sittin wa aqalluhu bi miqdari nuzulul waladi karanci ne gwargwadon jiɗaɗɗa ko da mace ta haihu ba tare da jini ba akwai matan da ke haihuwa sumul ba jini haihuwa musa irin wannan da sai malaman ɗibu su ta an kuɗi suna cewa jini ya koma ciki wa aka mu kal haid hukuncin lifafi wato jinin biki kamar hukuncin hailana illa tizhar istizhar da ba tara ita kan iya kai kwana 60 bai dauke ba to sai wanka aka kama sallah duk ibada a yi a bi magani mallan su zaharu alayhi da suwa ba su zahari alhamilu mai ciki ba ta zahari sauraro na biyu wa murmuta da mawariya in kai sha biyar ba zahari na uku wal mustahara da mai ciyon zuba ba zahari na hudu wanda fasahu ya zanka eh, in kada duhuru wa in kada duhuru wa la yajawu hamsu ta asai yawman asai yawman lafaqat mai ciki mai nifasi idan jini na yankewa tana samun tsarki tsakiya to in jinin ya dawo sai ta ɗauko sai ta haɗa da kwanukan da ta yi waɗancan ta yi ƙida har ta kai kwana 60 amma waɗannan kwanuka na tsakiya da jini ya ɗauke kwanukan tsalki na yanzu da ya dawo sai a haɗa da waɗancan a ƙidaya muna tare da kuwa khatima nas'alullahu husna amin muna roƙon Allah ce muke ta cikawa ilam min alwajibi ala kulli muslimin yana daga cikin wajibi ga dukkan musulmi a tabarri mina shirki wa sihir kowane musulmi wajibi na tsiranta ya kubuta gabarin shirki ya kubuta gabarin sihiri wa an wahabi bin munabbahin qala qara'atu fi ba'd al-kutub yaqulu Allahu azza wa jalla la ilaha illa ana laysa minni laisa minni man sahira wala man sahira lahu wala man takahana wala man tukhina lahu Allah ya faɗa hadisi kursi Allah ya ce ba wani abin bauta sai shi amma bai tare da rahama Allah bai tare da Allah duk wanda ya sihiri balle wanda an kawa sihiri yanzu ya ce ai mai sihiri an kai mai balle wanda ya yi bokanci balle wanda ya zo boka ya yi mai bokanci wannan ya shirya ma shiga wuta duk wanda ya zo an kai mai siri ko wanda ya siri yan wuta na duk wanda ta yi siri ko wanda an kawo siri yan wuta ta saboda haka Allah ya ce bai tare da su haka nan wanda ya bokanci ko da an kawo boka duk boka kahirata bokan ya kahirata mai zuwa inda bokan ya kahirata in ta sallawa sun je aikin banzana mai sihiri kahiri na wadda ka sihiri kahira ta sallata in ta yi a wasun ji aikin banza na Allah sai ya ƙone ta Allah sauƙaƙa wa ana ali ibn abi dalib radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu la yadkhuluna aljannata annabi ya ce mutum uku ba shiga aljanna ko ga hoya ya karbanta mudilu da khamr mashayin giya addau in dai bai sha bai samu ba wa qadi'ur rahim da mai kace zumunta bai shiga aljanna ko da haihuwa ya karban aljanna bai samu wa muzdiqun bisir da mai gaskata dan sihiri sai ai yana yana yana magani maganin mina yake dan sihiri Allah ya sauƙaƙa rawahu imamu ahmad fi musnadi fatara khalqan kaseeran kana ganin mutane masu yawa min ad-dalal fatatu yadkhuluna fi sir wa yazalunahu haraman fakat suna son haram na dai wa ma yashurun annahu kufur ba san kayanci na ba ga yanan aqadur rajul an zawjatihi wa huwa sihirun kan ga namiji a kulle shi daga mata ta sihiri na ko awa mace aikin da zai sa mata zuba giri sihiri na da wanda ta yi da wanda ya yi mata da wanda ta bada shawara da wanda ta rake ta da wanda ta sani ta kyale duka na wani wasi ma bata rajul lil marati wa sirrun mace ta yi abin za ta jaya son mijinta don ya ƙi ‘yar uwarta sihiri na duk matar da ke jawo so ta haka nan karata amma ɗabi'un ƙwarai don ya ki ba hana ba ki shirya kanki don ya ki ba hana ba ki abin da zaki rada da mai rai so ki ba hana ba amma sihiri kam to ke shirya mu shiga wuta wa fi bugu da halahu sa kyaman mata ta mutum da rai wa shi ba zalik da abin da kama da wannan bi kalimatin majhula da kalmomi wanda ba a ko ya ganewa shirku wa zalim shirki na da bata wal iyaz billah walhamdulillahi rabbil alamin ubangiji ta ala mani mahu godiya da haƙura mana ƙarshen wannan fifa da mana ya gabatar da ita a gare mu wadda yake malam ya mara ke da cewa muhimmancin lokaci amma idan muka kalla wannan takarda bakan dame ya ce ta taɓa kowane ɓangare. wanda yake da muhimmanci a rayuwa irin ta musulmi namiji da musulma mace saboda haka wannan muhabara gaskiya da maza sun sani da ba su a baya a yin sauraron ta ba amma ko yanzu na ga malam mai ɗauka ya ɗauka in Allah ya da alkhairi zai gani kowa ubangiji ta ala kuma malam kyakkyawar sakayya Allah ya ƙara malam fahimta da basira da hazaƙa ubangiji ta ala ya ƙara ma ilimin malam albarka ubangiji ta ala ya ƙara malam tsawon kwana a cikin mu mu shigar amfanuwa da shi mu kuma ka ba mu ikon ta'asirantuwa da abin kullum malam ke karantar da mu na alkhairi to kafin abin akwai takardu guda biyu ɗaya neman addu'a ce ɗaya kuma tambaya ce mai neman addu'a dai abin ke cewa tana fama da matsala ta aljannu da ita diyanta tana fama da matsalar aljannu ita diyanta kuma har abin ya sa ‘yan uwanta masu suna kinta saboda haka duk abin ta ɗauko na sana'a sai kasance ba ta ganin riba a cikinsa bashi ya karo a kanta ga ƙiyar yan uwa ga abin ke damun ta sannan kuma ga sana'a ba ta albarka ta ke roƙon malin a taimaka mata addu'a akan yayi ro'in damoyi takarda ta biyu kuma ta ce assalamu alaikum malam don allah ina neman bayani ni ce nake biyar liman sallah na zo an yi raka daya bayan liman ya sallame ni ma sai ni sallame ban kawo cikon sallata ba ina cikin tahiya sai na tuna shin ya zanyi. yi to tambayar ki tana da harshen damo in dai haka ya faru kuma yanzu kika tambaya sai ki take saki sallah amma in ki tambaya don gaba ya haka ya samu ke bi liman amma akwai liman ya tsere miki da a daya da ya sallama sai kima shi kin sallama kina ta yaki tuna ta sai ki tashi ki raka a daya in ki kawo a daya sai ki sajada badiya saboda ke kari na sallama na'am sai ta ce kuma a taimaka mata da addu'a Allah ya bata miji na gari mai addini to wannan su ne takaddun da eh? aikun malam yaro na ya yi aure gidan 'yan sihiri bai ganin girman iyayensa sai abinda matarsa da iyayensa suka ce ko kuma iyayenta kenan eh, kuma malam ni ban da buƙatar ta a wannan gidan saboda ba ta ganin na da mutunci na sai iyayenta duk da yake tasa iyayensa suka ce ya kwashi kayansa ya bar gidan shin malam suna da laifi don Allah malam muna neman addu'a a taimaka mana Allah ya shirya da shi amin a dama shi ba mai addini ba ne domin uwa ko uba in ba wasan mata in sun ka umarci ɗa suke kaɗe zai yi sai dai a dawo gare su a basu su hankuri domin sai na umar radiyallahu anhu dan fara abdullahi bin umar ya aure mata yana son ta amma sai na umar yace mai sai ya saki ta abdullahi dan umar yake sake sai na umar yace wada manzo Allah manzo Allah ke sakatta babu bidan bayani gare don haka matan diya su shirya da uwayen diyansu su shirya da uwayen mazansu shi ko ɗa yi tsakani ne da Allah tsakani ne da iyali tsakani da uwaye ne sannan magana siri wato warko in mutum zai nemi mata abinda an ka ce dubi ina na zai neme ta wannan sakacin hasu uwayen sun yi amma sai a koma ga abinda ka walwale shi insha Allah an ka yi za a samu nasara Allah sauƙaƙa aka muka Allahu Allah ya saka da Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara to sai abu na kusan ƙarshe zan gabatar da sakataren gudanarwa na wannan ƙungiya mai albarka mataki na jiha malam suleiman abdulkadir ya jawabi a mardin wannan kwamiti na godiya zuwa ga malam